Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan yammaci daga nan birnin Tehran. Ga jiran abin da muke dauke da su a zangon shirinmu na wannan lokaci akwai labaran duniya kamar yadda aka saba bayan kuma sai sauran shirin da muke dauke da su da suka hada da shirin na Afirka a yau. Bayan sa kuma sai shirin muryan masu saurare daga nan sai shirin kisoshin rayuwa. akwai shirin tarbiyyar iyali za kuma karkare da shirin nan na duniyar mu a yau wanda daga nan ne za mu yi ban kwana da ko mu rufe tashar muta watso shirye-shiryen wanda su ne abin da za a ji a zangon shirin mu na wannan lokaci da yardar Allah amma kafin a ji abin da na zayyana baki ɗaya sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 31 ga watan oktoban shekara ta 2020 wanda daidai da goma sha hudu ga watan rabiu awal na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare kukun san cewa shekaru 1378 da sa gabata rana irin ta yau wato goma sha hudu ga watan rabiu awal na shekara ta 64 hijira kamariya yazid dan ma'awiya ya mutu yazidu mahaifinsa ma'awiya dan abu sufyan ya dora shi akan al'ummar musulmi kafin rasuwarsa bayan mutuwar ma'awiya yazid ya aikata manyan laifuka akan al'ummar musulmi wanda yasa ba za a taba mantawa da su ba a cikin shekaru uku da ya yi a matsayin sarkin daular bani umayya a shekara ta farko ya kashe imam hussein jikan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a karbala da ke iraki sannan a shekara ta biyu ya halasta wa sojojinsa yin abin da suka ga dama a birnin madina har tsawon kwanaki uku inda suka kashe mutane kimanin dubu goma sannan da ƙarshe ya tura sojojinsa suka kona ɗakin ka'aba mai alfarma a shekara ta uku kafin halakarsa rana irin ta yau a shekara ta 64 hijira kamariya. da ƙarshen masu a ko kun san cewa shekaru 36 suka gabata a rana irin ta yau wato 31 ga watan oktoban shekara ta 1984 wasu masu gadon prime minister kasar india a lokacin indira gandhi suka kashe ta lahira masu gadon prime minister mabiya addinin sikh ne kuma a daidai lokacin prime minister ta bada umarni ga sojojin kasar da su kutsa cikin wurin bauta na masu addinin sikh wanda ke yankin punjab na kasar ta india bayan samun labarin cewa suna tara makamai a cikin wurin bautar nasu da nufin yin bore da kuma kafa wa gwamnatin mabiya addinin sik a yankin mabiya addinin sik a inda ya ba su ci kashi biyu cikin ɗari ba kuma mafi yawan su suna zaune ne a yankin na punjab indira gandhi diyar nero gandhi ce prime minister kasar india na farko bayan samun yancin kai daga hannun turawan ingila sannan ta zama prime minister a shekara ta 1967 wato shekaru uku kafin rasuwar mahaifinta sai kuma bayan kashe ta an naɗa ɗanta Rajiv Gandhi a matsayin magajinta. jama'a masu saurari assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa karfe bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa karfe shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma kasar ghana a kan mita 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a wagon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a wagon GMT da Ghana akan mita 16 kHz 17,595. Shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 a wagon Najeriya, Nijar, kamar Chadi da kuma Burkina Faso da Togo. Karfe karfe 6:23 da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon GMT da Ghana akan mita 41 kHz 7225. A jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen ta waɗannan tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio Tambara megahertz 107 sai kuma a birnin da magaran zindar ta gidan radio gaskiya FM megahertz 89.5. To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Muhammad Awal Bauchi. To da farko ga muhimman kanansu. Iran ta sanar da aniyarta ta taimakawa Turkiya bayan girgizan kasar da ta faru a kasar. an kubutar da wani ba amurke da aka sace a jamhuriyar nijar ana ci gaba da zaman ɗaɗɗar a ƙasar ivory coast bayan zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a yau to sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan jamhuriyar musulunci ta iran ta sanar da aniyarta ta taimakawa ƙasar turkiya biyo bayan girgizan ƙasa mai tsanani da ta faru a ƙasar. a kakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta iran sa'id Zade ne ya sanar da hakan inda ya ce tun bayan faruwar girgizan kasar iran ta tuntubi jami'an kasar turkiyya da kuma sanar da su aniyar ta ta taimakawa dukkanin bangarori wato a kasar ta turkiya a kakin ma'aikatar harkokin wajen na iran ya kuma yi fatan alheri da kuma samun sauki ga waɗanda suka samu raunuka da kuma fatan allah ya kare na gaba a jiya ne dai girgizan kasar mai karfin maki bakwai ta faru a birnin izmir na kasar turkiyya da kuma tsibirin samus na kasar girka inda aka ce akalla mutane 28 sun rasa rayukansu wasu kuma sun samu raunuka har zuwa yanzu da ana ci gaba da gudanar da ayyukan agaji don tono da kuma gano mutanen da girgizan kasan ta rutsa da su wanda aka ce ta wato rusa gidaje da dama a kasar ta turkiya rahotanni daga najeriya sun bayyana sun tabbatar da cewa an samu nasarar kwato wani ba amurke mai suna philip walton da wasu 'yan bindiga suka sace shi a jamhuriyar niger a kwanakin baya a wani samame yana haɗin gwiwa tsakanin sojojin amurka najeriya da kuma niger rahotanni sun ce an kwato mr philip walton din ne dai a yau dinnan asabar sakamakon wani samame da wasu zaratan sojojin amurka wadanda suke samun taimakon takwarorinsu na kasashen najeriya da nijar wajen inda suka kai samaman wajen da aka tsare da mutumin a wani yanki da ke cikin najeriya bayan sun kashe yan bindiga shida daga cikin bakwai ɗin da suka yi garkuwa da mutumin ita ma ta bangaren harkotan tsaron amurka ta tabbatar da sakin mr walton din da aka yi garkuwa da shi a jamhuriyar ta nijar a yayin wani samame wanda suka ce an kaddamar da shi ne tun a safiyar yau asabar har ila sanarwa ta yi godiya ga gwamnatocin najeriya da nijar saboda gudunmawar da suka bayar wajen wannan aiki a ranar litinin talatin da gabata ce dai wasu 'yan bindiga suka yi awon gaba da ba'amurkin a ƙauyen masalata na nijar da ke kusan kilomita goma daga iyakar najeriya har zuwa yanzu dai ba tantance waɗanda suka yi garkuwa da shi wannan mutumi ba. To masu rare kada da shafa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan Hausa Radio BOH a nan birnin Tehran. Rahotanni daga kasar Ivory Coast suna nuna cewa ana ci gaba da zaman ɗarɗar a kasar bayan zaben shugaban kasa da aka da ke cike da kace ne ce a cikinsa da gudanar a yau din nan inda shugaba Alasan Watara ke neman ya zarta zarce a kan karagar mulki tunda safiyar yau asabar ne da aka bude akwatunan zaben a duk faɗin kasar don ba da dama ga 'yan kasar kada kuri'un nasu don zaben shugaban kasa shugaba Alasan Watara bayan kada kuri'ar tasa ya bukaci 'yan kasar da su fito kuma su kada na kuri'un nasu kamar yadda kuma ya kiraye su da su guje wa duk wani abin da zai haifar da rashin kwanciyar hankali da kuma tashin hankali a kasar shugaba wata dai wanda yake neman wa'adi na uku na mulkin kasar yana fuskantar hamayya ne daga wajen wasu 'yan takara su uku wato tsohon shugaban kasar henry conan bede da tsohon firaministan kasar pascal afin gusan waɗanda tun da fari suka kira magoya bayan su su kaurace wa zaben sai kuma ɗan takara na hudu mai cin gashin kansa cordio conan batin da watan daga afirka sun ce mutane suna cikin ɗarɗara fargaban barkewar rikici a kasar kamar yadda ya faru a baya musamman bayan wasu rahoton suke nuna cewa kimanin mutane talatin ne suka mutu cikin rikice-rikice suka faru kwanaki kafin a fara zaben kasar rasha ta amsa bukatar taimakon da kasar armenia ta bukata daga wajenta inda ta alkawarin ba wa kasar armenia taimakon da ya ba matukar dai yakin da ake yi da kasar azerbaijan kan yakan yankin nan na nagorno karabakh ya shigo cikin kasar armenia ma'aikatar harkokin wajen rasha ne ta sanar da haka a yau dinnan asabar yayin da take kiran dukkanin kasashen biyu da su cimma matsaya da kuma kawo karshen yakin sai dai kuma ta ce a shirye take da taimakawa armenia matukar dai yakin ya tashi daga inda yake shigo cikin kasar ma'aikatar harkokin wajen rasha ta ce taimakon da za ta ba wa armenia zai zo ne a lokacin da yakin ya ketare ya shigo cikin kasar don ko a cewar ma'aikatar akwai yarjejeniya ta tsaro a tsakanin kasashen biyu sanarwar kasar rasha da ta zo ne bayan da firayim ministan kasar ta armenia cikin wata wasiƙa da ya aiki wa shugaba vladimir putin ya bukace shi da a fara tattaunawa ta gaggawa don ganin yadda rasha ta taimakawa kasarsa idan bukatar hakan ta taso to masu saurare ƙarshen labaran duniya kenan. to gaishe da muhammad awal bocce dauke da labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirye-shiryen da muka riga muka ambata tun daga farko inda za mu fara da shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun yarjejeniyar da aka cimma ni tsakanin bangarorin da suke rikici da juna a ƙasar Libya da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ranar alhamis ta makon da ya gabata ce bangarorin da suke rikici da juna a kasar libya da suka gudanar da zaman tattaunawa a garin bosnika na kasar morocco suka cimma matsaya kan rabon madafun iko a tsakanin su da nufin samar da haɗin kai kamar yadda ya zo cikin jawabin bayan taro babban saɓani da bangarorin biyu wato gwamnatin rikon kwarya da duniya ta amince da ita mai matsuguni a birnin tripoli da majalisar ƙasa mai matsuguni a birnin tabarok da ke gabashin kasar suka fuskanta shine bangaren da zai shugabanci matsayin shugaban babban bankin kasar da shugaban cibiyoyin man fetur gami da shugaban rundunar sojin kasar ta libya inda a ƙarshe bangarorin biyu suka cima matsaya kan ci gaba da gudanar da tattaunawa a nan gaba domin samar da mafita kan sauran batutuwan da suke da sabanin mahanga kansu har ila yau bangarorin biyu sun jaddada yin kira ga majalisar ɗinkin duniya kan tallafawa namijin ƙoƙarin da ƙasar maroko Morocco take yi na ganin an samu mafita a ƙoƙarin warware dambaruwar siyasar Libya kamar yadda bayanin bayan taron ya yi gargaɗi kan irin halin tsaka mai wuya da ƙasar ta Libya take ciki a halin yanzu musamman faɗa da makamai lamarin da ke matsayin babbar barazana ga ci gaba da kasancewar ƙasar a matsayar ƙasa ɗaya dunkulalliya musamman sakamakon tsoma bakin ƙasashen waje a harkokin cikin gidan ƙasar ta Libya. Zaman taron bangarorin biyu ya ƙunshi mutane biyar daga kowane bangare wato wakilai biyar daga majalisar kolin gwamnatin haɗin kan ƙasa da ke birnin tripoli da kuma wakilai biyar daga bangaren majalisar da ke birnin tabarok a gabashin ƙasar mahalarta zaman taron sun ci mai yarjejeniyar gudanar da zaɓuka bayan watanni goma sha takwas masu zuwa inda za a fara da sake kafa majalisar shugabancin ƙasa da gwamnatin haɗin kan ƙasa bayan wannan sanarwa masu fashin baƙi kan harkokin siyasar ƙasar ta libya suna ci gaba da bayyana mahangarsu kan dambaruwar siyasar kasar inda masanin harkokin siyasa kuma mai sharhi kan siyasa faisal sharif ke bayyana cewa matakin da bangarorin biyu da suke rikici da juna a libya suka ɗauka na sanar da dakatar da buɗe wuta a tsakaninsu lamari ne mai mahimmanci sai dai akwai shakka kan yiwuwar gudanar da wannan mataki yana mai jaddada cewar akwai buƙatar samar da hanyoyin sanya ido wajen aiwatar da wannan yarjejeniya a cikin ƙasar faisal sharif ya ya kara da cewa furci a fatar baki ba zai wadatar ba dole ne a samu abin da zai tabbatar da yiwuwar cika alkawarin kuma tabbacin wannan yarjejeniya zai bayyana ne bayan wani lokaci a nan gaba kamar yadda ya fayyace cewar batun matsalar sojojin haya da aka jibge a cikin ƙasar libya wata babbar matsala ce da za ta zami a matsayin kafar ungulu ga batun duk wata yarjejeniya da aka cimma a kan ƙasar musamman ganin yadda ƙasashen da suka ɗauki matakin jirge so sojojin hayar ba a shirye suke su janye su ba masanin harkokin siyasar faisal sharif ya yi tsokaci kan yadda zaman taron bangarorin biyu bai taɓo batun cin zarafin ɗan adam da mayakan bangarorin biyu suka tabka ba a ƙasar kamar yadda shakkun ƙasar turkiya da take goyon bayan gwamnatin haɗin kan ƙasar da ke birnin tripoli kan yarjejeniyar da aka cimma yake matsayin babban sako kan rashin yiwuwar aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma a ƙasar maroko a yayin zaman taron garin bosnika na maroko bangarorin da suke rikici da juna a ƙasar libya sun rataba hannu kan yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta na har abada da zai kai ga ficewar sojojin haya da wasu ƙasashe masu goyon bayan wani bangare a ƙasar suka jirge da za su fice daga libya a cikin watanni uku masu zuwa sannan za a kafa rundunar sojin ƙasa da za ta haɗa dukkanin sojojin bangarorin biyu kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta jaddada yin kiran ƙarfafa yarjejeniyoyin da aka cimma kuma kasar rasha da amurka game da kungiyar tarayyar turai suka bayyana jin daɗin su da cimma yarjejeniyar sai dai shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya bayyana shakkarsa kan samun nasarar cimma yarjejeniyar a nata bangaren mai nazari kan harkokin yankin gabas ta tsakiya da rasha elena sofonina ta bayyana cewa tun farkon bullar rikicin kasar libya kasar rasha take aikin ganin ta haɗa kan ɓangarorin kasar ta libya domin warware rikicin kasar kuma ta ɗauki matakin shiga tsakani sau da dama kamar yadda a halin yanzu take ƙoƙarin ganin an cimma yarjejeniya a tsakanin ɓangarorin da suke rikici da juna a kasar tare da gargaɗin rashin cika yarjejeniyoyin da suka cimma kamar yadda ya faru a baya elina ta kara da cewa yarjejeniyar da aka cimma a halin yanzu zai fuskanci matsaloli da dama tana mai cewa zai yi wuya a aiwatar da ita a ƙasa kamar yadda ake zato an samu tare tarayya kan gudanar da zaman tattaunawa kan kasar libya amma abin da ya fi dacewa shine samun cimma yarjejeniya tsakanin shugabannin kasar ta libya kuma kasar rasha tana goyon bayan hakan tare da ƙoƙarin ganin ya gudana cikin ɗan gajeren lokaci a bangare guda kuma marubuci kuma ɗan jarida ƙasar turkiya gurkan zanjin yana cewa taron bangarorin biyu bai kunshi ƙasashen da suke da ruwa da tsaki a cikin ƙasar ta libya ba kuma ba a gayyaci ƙasar turkiya ba kamar yadda yarjejeniyar ya takaita tasirin gwamnatin haɗin kan ƙasar a tsakanin yankunan sirt da jafra wannan lamari ba zai haifar da ci gaba a fagen warware rikicin ƙasar ba gurkan zanji ya kara da cewa abin da ke faruwa a cikin ƙasar libya ya yi hannun riga nesa ba kusa ba da yadda ake bayyana lamarin a birnin geneva saboda a halin yanzu haka akwai sojojin haya da yawansu ya kai dubu biyar a cikin ƙasar ta libya da aka kwaso daga ƙasashe daban-daban na duniya kuma yarjejeniyar da aka cimma bai tantance yankunan da za a aiwatar da yarjejeniyar ba kamar yadda zaman taron bai taɓo batun waɗanda suka ci zarafin al'ummar libya tare da tafka laifukan yaƙi a ƙasar ba ko ambatan kasashen da suke goyon bayan ayyukan wuce gona da iri a kasar. Cin mai yarjejeniya tsakanin gwamnatin haɗin kan kasar Libya da majalisar dokoki da ke birnin Tabaruk da ke samun goyon bayan General Halifa Habtar ya zo ne bayan kwanaki biyar da gudanar da zaman tattaunawa na rundunonin sojin Libya a birnin Janeba da zaman taron ya bayyana wajabcin janye sojoji daga kowane bangare tare da fara aikin haɗin gwiwa a tsakanin bangarorin tare da jaddada batun ficewar sojojin haya daya daga cikin kasar a nata bangaren kasar amurka a ta bakin sakataren harkokin wajen kasar mike pompeo ta yi kira kan mika ragamar shugabancin kasar ta libya a hannun sabon kwamitin gudanarwa da aka zaba domin shirya zabuka a kasar gwamnatin kasar ta amurka ta yi maraba da cin mai rajejeniyar dakatar da buɗe wuta a kasar libya a tsakanin bangarorin da suke rikici da juna tana mai jaddada yin kira kan hanzarta mika ragamar shugabancin kasa a hannun sabon kwamitin gudanarwa da zai jagoranci gudanar da zaɓuka a ƙasar sannan gwamnatin ƙasar ta amurka ta jaddada batun hanzarta ficewar sojojin haya da aka jirge a cikin ƙasar ta libya cikin tsawon kwanaki casa'in masu zuwa sakataren harkokin wajen ƙasar amurka mike pompeo ya sanar da cewa yarjejeniyar da ɓangarorin ƙasar libya suka cimma ta dakatar da buɗe wuta a tsakanin su matakin jarumta ne kuma dole ne sojojin haya da suke cikin ƙasar su fice cikin tsawon kwanaki casa'in masu zuwa sannan gwamnati gwamnatin amurka tana karfafa miƙa ragamar shugabancin kasar ga kwamitin gudanarwa da aka zaɓa domin shirya zaɓuka a kasar bayanin bayan zaman taro a tsakanin ɓangarorin ƙasar libya ya jaddada cewar zaman taron ya gudana cikin fahimtar juna da nuna soyayya da 'yan uwantaka don haka akwai buƙatar ganin wannan matakai sun ci gaba da gudana musamman ganin irin halin tsaka mai wuya da ƙasar ta libya take ciki a wannan lokaci ƙasar libya ta afka cikin rikici da yakin basasa ne tun bayan kifar da gwamnatin mu'ammar gaddafi tare da kashe shi a shekara ta 2011 kuma rikicin ya ƙara tsanani ne bayan samun rabuwan kai a tsakanin mahukuntan kasar da ya kai ga haƙular gwamnatoci biyu a birnin tripoli fadar mulkin kasar da kuma birnin tabaruk da ke gabashin kasar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo jiki a nan ne za mu sanya aya sai a mako na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon sabon shirin ku huta lafiya. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da saduwa da ku a cikin wannan shiri na muryar masu saurare shirin da kan je ra'ayin masu saurare daga sassa daban-daban da suke bibiyar shirye-shiryenmu wanda suke bayyana ra'ayinsu akan batutuwa daban-daban da suka shafi zamantakewa da al'amura na siyasa tsaro da ma korafe-korafe a wasu lokuta akan abubuwa da suke ci masu to a ƙuri'a amma a wannan lokaci za mu bada daman ne kamar da aka saba ga masu saurare domin su miƙa gashe su ga 'yan uwa da abokan arziki da mataya murnar maulidin manzan Allah zara da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah a tsarkaka da ake gudanarwa a sassa daban-daban na duniya ga malami na farko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muryoyin masu sauraro na Radio BOH Iran. Zan yi amfani da wannan dama domin ta yi al'ummar musulmin duniya ga baki daya musamman Nijar da Najeriya ta yi a zagayowar sallar maulidi ta haihuwar yayin halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya bamu albarkacin wannan rana kuma Allah ya bamu albarkacin annabi Muhammad kuma Allah ya kara mana soyayyarsa tare da ahalinsa da alayensa da 'yan gidansa ga gabaki daya Husaini Labran Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci da ke tahiran barka da haka mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdoki biya da magaram zandar ina taya duk jama'a 'yan uwa musulmi na duniya zagayowa garana ta aihuwar fiyayya halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam baki ɗaya musulmi na duniya ina musu barka ina musu barka kuma ina taya su murna ga wagarana ubangiji allah ƙara maimaita mana kuma ubangiji allah haɗa kan musulmi na duniya ga baki daya mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdul kibiya da magaram zandar assalamu alaikum gidan rediyon boh tehran kuna tare da Ilyasu Yakubu Digawa ita su gaɗau jihar Bauchi. To zan miƙa saƙon gaisuwa ta kamar haka. Akwai Isuhu Suleiman Maɗatai da Magaram. akwai yusuf suleiman tamsuwa akwai idris abdu tamsuwa akwai bako umara kandilwa bukar akwai yusuf muhammad akwai comrade jibrin tamargwal akwai muhammadu direba murba mashiyo baba gaina kufombi na jajere isa jika mai sade daga toro akwai kadora diga ga dan fulanin wargi akwai yusuf salisu dan fulanin kwara yusuf cimbi niger state akwai haruna abdulmumin mai gwado ilyasu ibrahim kedi dan bushiya akwai ilyasu m ilyasu gulawa ilyasu usaini journalist fatasko akwai abubakar salisu a rinkime birnin fatasko akwai maryam salisu a rinkime birnin fatasko akwai Muhammad direba murba Mashiyo, akwai Muhammadu Fullo Mashiyo, mai magana Ilyasu Yakubu. To da wannan za mu karkare baki daya a madadin dukkanin masu sauran namu da suka bayyana ra'ayinsu da aka ji muryoyinsu da kuma shi kansa madugun shirin Hassan Barka. Ni Abdullahi Salihu Katsina da na jagoranci rigamar gabatarwa a wannan lokaci nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. ce ke muku sallama mu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila rai'u zango ta rubuta to a halin yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. Malam Gali yake a gaban Alhaji Bashir bayan sun gama gaisawa Alhaji ya ce kaga kira daga sama ko Gali ya ce wallahi kuwa ai kullum cikin zuba ido nake ina jiran kiranka ka san idan mutum ya rasa aikin yi sai dai ya yi ta yan buge-buge kawai ɗazun ina zaune sai ga kiranka alhaji ya ce wallahi wannan shekaran mai gadin nawa ne ya ƙara ɓata mana rai ka san halin mabaratan banzan nan ba su da aikin yi sai damun mutane wai mutane ba za su tashi su nemi na kansu ba kawai kana zaune sai ka katon allah ya shigo yana kwara murya yana maka bara wallahi da ina da iko sai na sa an kame dukkan mabaratan garin nan dariya galiyai ya ce wallahi alhaji kana da gaskiya lokacin ina aiki ba na shiri da mabarata ni fa ban ɗauka marar arziki shine mabaraci ba kawai masu matattar zuciya su ne mabarata hatta da karamin almajiri idan zuciyarsa ta mutu ba ya san ya je ya ringa neman na kansa ba sai ya yi bara ba amma ai bara akwai cin rai alhaji ya ce ai shi ya sa na ji daɗin samun ka wannan katuwar gorar taka ba na so ka saurara ma kowa mutumin ko kofar gidana ya zo ka ci man ubansa gali ya ce ni na yi mamakin da ka ce mani wai mabarata suna shigo maka gida shi mai gadin a ina yake zaune alhaji ya ce kullum yana daki sai ka ce boka idan ka gan shi a waje to baya wuce kofar sa yanda ka san shi ne mai gidan san baya son ya rinka zama a waje sai ka ce ɗan wani idan yana jin kunyar a gan shi yana aikin gadi me yasa ya fara na san wannan shine dalilin da yasa baya son zama a waje gali ya ce ka sani ko akwai wani surukinsa a unguwar nan saki alhaji ya ja ya ce shi ya sani ni dai ina so kai mana aiki da ko dabba mara hankali bata isa ta shafi gefen gidana ba bare mutum mai rai ko almajiri ban ce ka raga mashi ba tunda ya san ya zo ya bara zai iya ɗaukar kowane hukunci gara mu ringa sa masu jin zafin abinda muke masu hakan zai sa su yi zuciya su ji sai sun nemi na kansu Gali ya ce Alhaji baka da matsala in dai ni ne ina so a kafa mani rumfa a gefen gate din nan domin gadi na zo ban ga dalilin da zai sa ni shiga daga ciki ba dama kamata ya a ce idan za ku yi wannan ɗakin ku ringa yin ƙofa biyu ɗaya a waje ɗaya a cikin saboda idan kuna kiran mutum ba sai kun fito waje ba zai iya ji ta ƙofar ciki kofar waje kuma kaga sai mutum ya ringa shiga ta ciki kawai amma dama an ɗauki mutum gadi a saka shi cikin gate sannan a bashi ɗaki har kofar rufewa ai dole ya abin da yake so matanku da 'ya'yanku suna shawagi a harabar gida mai gadi kuma yana gefe yana kalle maku su kila ma kai kana can kana nema shi kuma yana ciki yana kalle maka mata da yara kowace irin shiga suka yana nan yana zuba masu ido ko mun tsufan mutum alhaji kada ka yarda da shi in dai a fannin iyalinka ne masu gadi su zauna a waje shine magana ba wai su shiga cikin gida ba domin ba za su ringa ganin abin da yake waje ba jinjina kai alhaji ya ce hakika sajan ka faɗi gaskiya tunani na bai taba hango mana haka ba amma a cikin bayaninka na fahimci komai amfanin tarayya da wanda ya yi ilimi kenan ka san akwai babbanci tsakanin wanda ya yi boko da masu ilimin zaure domin na san malam abu ilimin shi na zaure ne ba komai ba rumfa za a yi maka ba kamar yadda ka ba da shawara a yi kofa biyu hakan za a yi gobe zan kira masu yi min aiki su zo a fasa maka kofa ta waje ban ɗakin ma za a fasa maka kofar ta waje na gode sosai da wannan ƙarin hasken naka malam abu ina biyan shi dubu ashirin a wata amma kai zan baka dubu talatin saboda kai kana da ilimin boko kana da diploma ko ba komai ka fi malam abu mai ilimin zaure dariya suka sa gali ya ce na gode kai alhaji baka da dama alhaji ya ce ka zauna bara a kawo maka abinci zama gali yana gyara hula ya ce an zo wajen allah na gode maka da ka bani wannan aikin tunda Allah ya sa an gano ni da takardun bogi an kore ni daga aiki yanzu Allah ya ƙara bani wani dubu talatin sai ka ce mai aikin gwamnati wai mai diploma ni da ko firamari ban gama ba abinci mai kyau lallan idan mutum ya iya daɗin baki babu abin da ba zai samu ba To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. tarbiyyar iyali mai saurare salamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake saduwa a cikin wani sabon shirin na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya nake gabatar da shi a cikin makonnin da suka gabata da fatan an fara jin daɗin shirin yadda ya kamata wanda kuma yake zuwa daga rediyon BOH karkashin Hausa TV da ke nan binin Tehran. Shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shiri ne da yake da da ya fi ba da karfi kan yadda za a yi tarbiyyar iyalin bisa tsarin addinin musulunci music masu raro kada a gaji har yau dai barka mu da sake saduwa a cikin wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali a cikin wannan shirin ma za mu ci gaba ne da ɗorawa kan wacin hiran da muka faro da shehun malami muhammad salih lizari daga birnin yamai ta ƙasar nijar inda ya fara bayyana mana irin haƙoƙin da ke kan ɗan adam da kuma yadda iyali za su amfana da waɗannan haƙoƙi na addinin musulunci malamin yana yi mana fasaran littafin imam zinul abidin ne dan imam husaini alaihi salam da littafinsa mai suna risalatul huquq wato sakon haƙoƙi yau kuma malam zai fara mana sabon babi ne kan haƙƙin gani da yadda haƙƙin ba zai tozarta ba yau za mu tashi akan haƙƙul basar haƙƙin da ya rataya a gare ka a wuyanka kai dan adam wanda Allah ne ya dora maka wannan haƙƙin dole ka kiyaye dangance da wace gaba ganinka kina mun ji harshe mun jiji to yanzu muna akan gani sai maulana ali zain abidin alaihi salam ya ce wa amma haƙo basrika fagadtuhu amma la ya laka wa tarku ibtizali illa li Maudi ibratin tastaqbilu biha basran aw da biha ilman maulana ali zain abidin alaihi salam yake cewa haƙƙin ganinka ko in ce haƙƙin idonka a kanka kai ɗan adam wanda wajibinka ne ka ne ka kiyaye ka ba wa ganinka wannan haƙƙin in ba ka kiyaye ba in ka tozarta haƙƙin gobe lahira ya shari'a da kai husuma da kai a gaban allah ta'ala to haƙƙin idonka ne ka rufe shi ganinka ka rufe shi ya zama ba za ka kalli abun da bai halatta a gare ka ba kar ya zama kana sake ma ganinka ragama kana lekun asirin mutane kada ya zama kana sake ma idon ka ragama kana kallon abin da bai halatta gare ka ba kuma ka zama ba za ka ba idon ka dama ba a wajen kallace-kallace na banza da yofi sai a wuraren da abin da idon zai kalla to zai ba da wata ibra abin lura wanda za ka samu wani abun lura a nan dangane da abun da ka kalla wanda ya kai ka ga sanin girman Allah ta'ala so nawa Allah tabaraka wa ta'ala yake kiran mu A yanzu yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-ardi kaifa sutihat Allah so nawa yake nuna mana wannan ce me yasa ba za ku tsaya ku duwar ku kallo ba ku duba ku dubi halittar nan ta Allah ya Allah ya samar da su to ya zama duk abun da zaka kalla da idonka ya zama zai kai maka saƙo ne a zuciyarka wanda da wannan za ka fahimci ka san girman allah ta'ala ka gani imomin da allah tabaraka wa ta'ala ya lullube ka da shi ko ka gode wa allah ta'ala ya zama duk wani abin da za ka gani ya zama maka darasi ne kai kake ɗauka don ka samu ilimi da wannan abin da ka kalla ko gargaɗi fa'innal basra babun lil'itibar ya ce saboda me ido kofa ce hanya ce wadda ta nan ake iya lura da komai sai ka dubi halittar Allah ta'ala da ya shimfiɗa da ya yi a doron ƙasa da sararin sama kai sai ka dubi abun da Allah ya samar a gangar jikinka tukuna sannan za ka san girman Allah to madalla mun kada shida masu rawar da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shidi ne tarbiyyar iyali daga nan rediyon BOH da birnin Tehran wanda yake karkashin Hausa TV. Malam zai ci gaba da yi mana bayanin haƙƙin gani ne kan abin da ya kamata a kalla da abin da bai kamata a kalla ba. Wanda ta nan dole za ka sallama cewa kai ba kowa ba ne dole za ka sunkuya a gaban fadar allah ka masa godiya da ido ake kallon wannan to yi amfani da idanunka da ganinka a wajen kallon ababen da za su ƙara maka kusanci da Allah ta'ala Waka inna lil haƙƙan alal insan ido yana da haƙƙi akan ka kai ɗan adam menene haƙƙin shi ne ka rufe idon Hashbuhu anin nazri ila ma haramallah. ka rufe idonka ka kare idonka ya zama ba za ka taɓa kallon abin da Allah ta'ala ya haramta ba wannan haƙƙi ne na idonka da ya rataya a wuyanka wanda kallon abin da bai halatta ba huwa miftafun miftaful wulush fiktirafil zunubi wal asam kallo da ido kina ido wata ƙofa ce wata hanya ce waje ita take buɗe ma zuciya ƙofar shiga zuwa kinkimar manya-manyan zunubai da sabon Allah. Kaga ɓarawo ba zai yi sata ba sai ya kalla, mazinaci ba zai yi zina ba sai ya yi kallo, da dai makamanta irin wannan. Mai hassada ma da kallo yake yin hassada, duk sharri da ka sani, to sai ido ya kalla tukunna zuciya ta amsa. sannan sauran gabbai su tabbatar da ba a kallon ba fa don haka yi ƙoƙari ka kiyaye ka tare ka rufe ƙofar ganinka kar ya kai ka ga kinkimar miyagun zunubai don haka fayan lil muslim an ya gudda basrahu amma la ya lahu wajibi ne ga musulmi inda har ka amsa sunanka na musulmi to wajibinka ne a same ka kana iya rufe idonka abadan ba za ka kalli abun da bai halatta a gare ka ba ka ne ya ka kiyaye wannan wa zur ila mawadi li'ibr liyastafi da minha fi bana'i shahsiyatihi kuma ka yi amfani da ganinka a wajen kallon abin da zai ƙara kusanta ka ga sanin Allah ta'ala da godiya ga Allah akan ni'imomin da ya yi maka wanda ta wannan za ka samu gina shaksiyarka ka zama mutum nagari ka kalli halin da wani ya fada a cikinsa ba don ka yi dariya ka ji daɗi ba mara kyau a don kai ka ɗauki darasi ka kiyaye kanka don gobe sannan kuma ka yi ƙoƙari ka yi amfani da ganinka a abun da zai kai ka ga samun fa'ida ribanta ribantuwa a sha'ani, ilimi wanda da shi zaka samu tace zuciyarka kuma ya amfane ka ya amfani al'ummarka ya amfani ka ya amfani iyalinka ya amfani gidanka ya amfani makwabtanka ya amfani al'ummarka to kai amfani da ganinka ta wannan hanya masu raro ga shi dai malam ya koro bayanin idan lokacin ba zai bari ba a nan kuma za mu dakata cikin wannan mako a ƙarshe muna ƙarin godiya ta musamman ga shehun malamin namu muhammad salih lezare babban malamin ahalul beti a birnin yamai wanda ya kasance babban bakon namu na wannan makon da fatan allah ya ƙara wa malam lafiya a madadin radio boh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran ni awal kunya da na gabatar bayan na shirya nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. haka Allah na kuma manya na duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke sharhi ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya dau hankali a wannan duniyar. To a yau shirin da zai dubi ne kan zanga-zangar da aka gudanar a kasashen musulmi da dama a jiya Juma'a domin yin tar da Allah wadai da Faransa kan batun cin zarafin musulmi musamman ma batanci ga annabin tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hassan barka ne ke muku lalle marhaban a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu tumadala a wannan juma'ar dai an gudanar da zanga-zangar kyamar faransa a kasashen musulmi da dama zanga-zangar dai ta samo asali ne tun bayan batancin da jaridar nan ta faransa ta charlie hebdo ta yi ga manzon allah muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa abinda kuma ya kara fusata musulmi shine kalaman da shugaban kasar ta faransa ya yi na cewa ai faransa ba za ta ja da baya ba game da zanen batanci wa annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi wannan dai na zuwa ne bayan gangamin kauracewa kayayyakin faransa an yi zanga-zangar ne a kasashen musulmi da dama musamman na asiya a wannan juma'ar shi dai shugaban kasar ta faransa macron ya ce kasarsa tana nan kan bakarta babu gudu babu ja da baya baya ga jerin zanga-zanga da kuma kiraye-kirayen kauracewa kayayyakin faransa wannan batun ya tayar da zazzafar muhawara a kasashen duniya da dama alhaji alkasun mato dan kungiyar farar hula ne a garin agadis na jamhuriyar niger ya kuma bayyana mana mahangarsa kan wannan batu. to shi abun da ya shafi wannan abu kafin mu cika cikin zancen kenan wannan abun mun gane wancan na farin da aka yi ma cikin wata wannan charlie abdo cikin watan maulidi aka yi shi gashi kuma bana an komo a cikin maulidi kuma watan maulidi kuma aka komo aka kara yin kabba kamar ta fari to kenan anan fatana ta dota ne aka yi alhali waɗanda suka ta ga fitina sun san musulmi abun da yake taba annabi abun da yake taba qur'ani jinin su sun bada shi kenan rai ko mutuwa kenan su faransawa da suke cewa ba su da aboki sai antarekinsu to musulmi ƙur'ani da annabi su ne kenan yadda france ba ta son a taba tarikinta su san da sani musulmi ma ba ya son abun da yake tabawa annabi sallallahu alaihi wasallam da qur'anin shi tunda yake wannan allah ya bashi daraja kenan wannan da ka gani ana yi ashiya kenan wadannan inda ake yin wannan abubuwa duka kamna annabi ce sananin kamna annabi ce ta kawo su suna yin wannan abu kenan a nan a yi hattara a bar ta ba annabi to faransa ka san ita ita yadda take dama gora mai wuya karkace mugu ba ta dariya sai ta baci ka san faransa dama kyaman musulmi take ba su son musulmi don haka nan suke yin wannan fatana tunda yake ka duba a duniya kap duniya kapkin duniya babu kasa inda ake taban annabawa in ba faransa ba ka gani annabi isa ba su bar shi ba muhammad ba su bar shi ba kenan ga mutane haka dama fitanannu nuni fitana kurum suke so ai lokacin da suka yi wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka zane shi cikin jarida ai sun yi annabi isa shi ma yana kore da mace kasan kuma masoyan fitana ne kuma su suna cewa a kowa yana da izinin magana a'a izinin magana ka ya saya inda izinin magana wani ya fara kenan hakkinka ya saya inda hakkin wani ya tashi kenan iyaka iyaka ce kada ka shiga hakkin wani kai kana cewa hakkinka ne a'a ka dakata ka duba ka yi hattara inda yake shi zaman duniya hattara ne ake yi ka san wanga abun da bai so ka bar yin shi in kana son zaman lafiya. Tukuya malaman addini suka ji da wannan batun wannan ita ce tambayar da na yi ma sheikh abbas yahya malamin addinin islama a birnin Agadez. Eh, lalle kamar yadda ka ce an gudanar da zanga-zanga a cikin wasu daga cikin kasashen musulmi don saboda kyamar ƙasa mai suna Faransa wadda cikinta ne ake yawan maimaita zane na cin zarafi ga addinin musulunci da kuma annabin da ya zo da addinin musulunci. To kuma mu a ra'ayinmu hakan daidai ne musulmi su fito a ko'ina cikin faɗin duniya su nuna ɓacin ransu game da wannan ƙasa musamman ma Faransa kacce. Ai kaga kenan su musulmi ba wai kasashen turawa ba ne suke kyama tun da faransa ba ita kaɗai ba ke kasar turawa sun yi ma faransa haka ne saboda irin mugun halin da take nunawa a game da harkar addinin musulunci da kuma annabi na addinin musulunci kuma a bisa ga ita dokar da faransa take neman karewa ta cewa dan adam yana da incin ya yi bayani na abin da yake so to a bisa ga wannan dokar ma su ma kasashen musulmi kenan suna da incin su nuna bacin ransu game da wannan abubuwa da suke faruwa faruwa cikin kasar faransa ba tare da nuna wani halaye ba waɗanda kuma musuluncin bai yarda da su ba a lokacin da ake gudanar da zanga-zanga tunda shi ma addinin musulunci abin da ya ce faman ya tada alaikum fa alaihi bi misli a tada alaikum wanda ya ƙetare iyaka gare ku shine kuma za ku nuna irin wannan ketare iyakar gare shi amma gwargwadon yadda ya yi to tunda su yanzu zagi ne suka yi da zane da batanci kuma sai ku fito ku yi musu bayani da kakkausan harshe na nuna ɓacin rai da sauran makamantar irin wayannan abubuwa wanda ita ƙasar ta faransa za ta fahimci saƙon da musulmi ke son su aika su aika mata algafarta malam kafin hakan dama an yi ta kamfe na ganin an ƙauracewa sayan kayayyakin da faransa take sarrafawa kuna ganin hakan wata hanya ce ta ladabtar da faransa a game da kaurace ma kayan da ita faransa take shigowa da su cikin kasashe wannan shi ma wani abu ne mai kyau to amma abin da ya fi shi tunda su kayan an rigayi an sayo su ɗiyan kasuwa sun yi oda kenan yanzu idan aka kaurace musu ma ba a sayi su ba yana yi wa ɗiyan kasuwa ta za a sawa su shiga cikin wata asara na musulmi da haka abin da ya fi shi sai a diba abubuwan da yake amfanin faransa ne suke yi kai tsaye wanda idan ana ciniki cikin sun kamar faranshin ake ma ciniki in aka tsaida saye kuma ita za ta jin an tsaida kamar yanzu wani kamfani na wani total wani wanda yake duka inda za ka ganin shi na sai da mai watar eh, kamfaninnikan su ne kenan sai musulmi su gushe ma irin waɗannan kamfaninnika su bar sayan kaya wajen su da sauran abubuwa waɗanda yake kai tsaye idan ka yi ciniki kamar ƙasar ta faransa ce ka amfana da wannan ciniki da haka idan aka gushe ma waɗancan kayan waɗanda aka kawo to a fi guje ma waɗannan shine fi dacewa kuma sauran kasashen musulmi kuma su da dukkan wani abu da suke yi na ciniki wanda aka riga aka zartar da shi da wanda ake shirin zartarwa sai a tsaida shi ko da tsaidawa ce mai lokaci don saboda ita kasar faranshin ta gane musulmi ba su ji daɗin wannan abu ba. to shek jama'a da yawa suna az'ayar tambaya kan me yasa faransa tana ce kan wannan zane-zane na batanci ga manzon tsira ko malamai me kuka fahimci game da haka malam asan wannan tambaya jawabin ta yana da tsawo na ne yasa ita faransa ta nace bisa ga ci gaba da yin wannan abu kuma ta kasa jin jan kunnan da musulmi suke yi mata to ani abin da zan cewa jan kunnan ne wanda musulmi suke yi an bai kai mustawar da ita faransa za ta ganewa ba ta rabu da wannan abu tunda mafi yawancin lokaci abin da ake yi wani mutum ya zane za a je a tarda shi inda yake a kashe shi wanda wannan daya ɗayan mutane mutane ne ake zuwa ana kashewa wanda akwai wanda za su shiga kambacin su kuma su ci gaba da abu da haka wannan hanya yanzu mu a ganin mu a tunanin mu ba ita ce ba hanya wadda ta fi dacewa hanya wadda ta fi dacewa na wanda za a yi a sa faransa ita ma dolanta ta gane kuskurenta ba kama shugabannin musulmi su da kansu su fidda munafurci a cikin rayuwarsu su fidda jin tsoron wani wanda ba allah ba su yi sa ma kasar faranshi takunkumi na gaske wanda za ta iya ganewa cewa lalle musulmi na duniya baki ɗaya sun yi fushi da irin wannan abun da take yi su cire hulɗa da ita in ta kama ma a fidda jakadu in ta kama a bar hulɗa kasuwanci in ta kama shugabannin musulmi ba wai talakawan nasu ba ko kuma ɗaya ɗaya daga cikinsu saboda shugabannin musulmi lalle lalle ba su ɗauki mas'uliya ba wadda ta dace da su in na ce shugabannin musulmi ina nufin waɗanda ba su ce uffan ba game da irin waɗannan abubuwa da ake yi kan to an ga kamar kasashen musulmi da suka tsawata kan wannan batun ba su taka karya ba ko me yasa hakan eh, shi kuma abin da yasa aka samu karamcin kasashen musulmi masu yin magana a game da irin wa'annan abubuwa saboda ka san shugabannin namu ma su a game da yadda suke hangen al'amura yake bambanta wasu mafi yawancin su karatun turanci suka yi sun fi ganin mahimmancin da girman dimokuraɗiyya fiye da kare abubuwan da ake ma muqaddasat al-muqaddasat sune al'amura masu tsarki a cikin addini da haka za ka ga shugaba ko wani wakili wanda ake zaton ya yi magana in ya yi magana sai ya kwatanta shi ma na goyon bayan waɗancan su faɗi abin da yake incin su ne na magana to alhali shi kuma incin magana a cikin kowane doka da kowane irin tsari ba ka da izini a cikin magana ka ka rinka shiga cikin zarafin wasu mutane ko kuma ka ci mutuncin wani ko kuma musamman mutum wanda yake kamar ma'aiki Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake shagora ne na miliyoyi na musulmi a duniya da kuma dubabbai ruwa na musulmi a ƙasar faransa wanda ya washe ba dalilin wannan matsayi da gare shi a cikin zuciyoyinsu a gane cewa ba izinin yin magana ko ko yancin faɗin abin da mutum yake so bai iya ƙetare wannan doka saboda a nan wurin ya koma kuma shiga cikin haƙƙi da cin zarafin waɗansu masu matsayi yanzu misali kar ka tafi nesa idan ka ɗauki wannan haraka da suke ce ma alholocaust ta yahudu ai ga sun riga sun samu ta cewa ko magana ba a so ka yi addini wadda suke nuna kama kin yahudu a cikin duniya ko kuma kyamar su ko kuma kyamar addinin su don saboda su yahudu wasu mutane ne wanda ke suna da addini suna da waɗansu jagorori wanda suke biya to idan ana ganin ana iya kare musu haƙƙin su a bisa ga abin da ya shafe su to kaga dole a kare haƙƙin sauran dukkan waɗansu masu addinai inda bisa harakar doka ce ta duniya kiyaye faɗin magana bisa ga jagororinsu da annabawansu don saboda yin haka shine ta'addanci aiki wanda yake babu ta'addancin da ya kai shi duk mutumin da zai zana magana da sunan wani annabin katacin mutunci to wannan mutum dan ta'adda ne wanda yake neman ya ta da zamnatsi saboda ya san kai ba za ka yarda ba hankalinka ba zai kwance ba da haka in an ce ma wanda ya bige shi dan ta'adda to lalle shi ma a tabbatar da shi ne dan ta'addan na farin wanda ya fara motso zuciyoyin dubabbai ko kuma malika na mutane to gwamnatoci na musulmi so da yawa ba su hango haka sai su yi shiru su kame su saboda imaninsu da demokuraɗiyya ya fi imaninsu da girmama abubuwa na addini da sauransu daga ƙarshe ko meye mafita game da duk wannan batun to matakin da ya kamata a ɗauka lala hassan barka shine mataki na gaba ɗaya ba na ɗaya ɗaya mutane ba ko waɗansu ƙungiyoyi na musulmi su yi fushi su aikata wani aiki a'a ba haka ba tun da kaga su yanzu turawan gaba su sun goya ma faransa baya a bisa ga wannan matsayin da shugaban ƙasar nasu ya ɗauka to su musulmi shin a matsayin su na al'umma tsararra mai hikima mai ilimi me yasa ba za a samu waɗansu ƙasashe su shirya waɗansu ƙungiyoyi na lauyoyi wanda za su biya wannan al'amarin da faransa take yi a bisa ga fuska ta shari'a yadda za a yi mula hakakin duk wata jiha wadda take da hannu a cikin batanci ga addini ko kuma ga rijaluddin mutanen na addini waɗanda yake masu tsarki na ɗaya kenan na biyu kuma kamar yadda muka ce dole sai an ɗauki mataki bisa ga hulɗa ta kasuwanci kuma mataki na gaba ɗaya musulmi su haɗu yadda za su ɗauka matsayi wanda za ya jan kunna ita kasar ta faranshi wajen hana mata dukkan wani abu wanda yake lahatta ne wanda za ta samu ta ci gaba wato cikin sauran harkokinta na rayuwa wanda za su ba ta damar ta komo cikin wannan bangaren tana kawo katsalandan ga addinin musulunci da haka a takaice dai abinda nake so in ce masana na musulmi suna nan su tsaya su yi nazari su yi tunani su gani hanyoyi waɗanda yake za su fi ba da fa'ida wajen cilasta faranshi ko kuma duk wata ƙasa mai batanci ga addini ko kuma ga annabinmu na addinin mu yadda za ta jin tsoro ta razana ta san da cewa in ta taɓa annabi to ba ƙaramin faɗa ba ne ta shayo makanta da sauran ƙawayen nata amma bai kamata musulmi su nuna hali na tsoro ko na ragwanci ko na wani abu don idan ba kai magana ma ba a bisa ga wannan abun kana tsoron in kayi magana kar su faranshi ta cutar da kai ko ta sauke ka bisa ga mulki mulki to za ta sauke ka ta wa'insu hanyoyi saboda ita ba ta taɓa tsayawa ba da amana kamar da sauran kasashen tura da ma ba su da wata amana allah ya kula da mu ya gyara mana To da wannan fatan ne zan ja burki a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai godiya ga malaman da aka ji a cikin shirin waɗanda suka hada da Alhaji Alkasum Mato dan kungiyar farar hula a garin Agadir na jamhuriyar Nijar sai kuma Sheikh Abbas Yahaya malamin addinin Islama shi ma a garin Agadir na jamhuriyar ta Nijar. A nan kuma a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin tun daga nan birnin Agadir nake muku fatan alheri a kasance lafiya. thank you ta da wannan zamu kirkare sai idan Allah kan gobe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokaci a don kowa da kowa nake muku fatan alheri a wai gari cikin koshin lafiya